Daga maricin jiya Litinin zuwa wayewar garin yau Talata ne, rahotanni suka mamaye kafofin labarai cewa Malam Ibrahim Shekaru ya fice daga jam'iyyar PDP wadda ya yi ministan ilimin tarayyar Najeriya a ƙarƙashin gwamnatinta tsakanin shekara ta da goma sha hudu zuwa da biyar. Batun rashin adalci wajen rushe shugabancin reshen jihar Kano na jam'iyyar PDP da uwar jam'iyyar ta yi da kuma sake kafa kwamitin riko domin samar da gurbi ga sanata Rabi Musa Kwankwaso a tsarin shugabancin jam'iyyar na jiha na daga cikin dalilan da suka sababa fitar Malam Ibrahim Shekarau daga PDP. Kamar yadda kakakin tsohon gwamnan Malam Siliya Usile ya bayyana ta wayar tarho. Duk inda kake ya kamata a yi maka a adalci. Babu adalci a gabanni na jam'iyya da aka zaɓa shekarau. ka zo ko shekara biyu ba su ka cire su daga shugabancin ba yi musu adalci kuma a zo a nace a ce kotu ta hana ka tafi har ila yau a ci gaba sannan a zo a ce ga ka wai an naɗa ka. kan nan gaba ɗaya an ɗauka a miƙa wa wani ai kaga nan babu adalci daga cikin mutum bakwai mutum biyar fa daga bangare ɗaya suka yanzu haka dai masu kula da al'amura na hasashen cewa tsohon ministan ilimin na Najeriya zai yi kome ne ga tsohon jam'iyyarsa ta APC wadda ke rike da madafin iko a yanzu haka sai dai malam Sule ya usile ya ce ba a kai ga haka ba masu ruwa da tsaki na harkar siyasa bayan ya gama wannan taro da su gabatar masa da matsalolin da yanzu suka fito a jam'iyyar NPP na shugabanci shugabanci na da shugabancin riko wanda aka dauki jam'iyyar gaba ɗaya aka ba wani mutum guda ɗaya duk waɗannan abubuwa za a kawo su da irin kokari da aka yi a zauna a gyara wannan al'amari saboda haka daga nan kuma su masu ruwa da tsaki za su ba da shawara yadda za a yi ba da jimawa ba za a ci da ya Dama dai wasu daga cikin masu kula da al'amura a fagen siyasar Najeriya sun bayyana shakku game da yiwuwar tafiya tare a fagen siyasa tsakanin Malam Ibrahim Shekarau da Sanata Rabiu Musa Kwankwaso wanda shi ma ya yi wa jam'iyyar ta PDP kome a watan jiya na Agusta. Daga yanzu zuwa kowane lokaci ana sa ran tsohon gwamnan na Kano Malam Ibrahim Shekarau zai bayyana jam'iyyar da zai koma domin ci gaba da harkokin siyasa. kana daga bisani ya sanar da 'yan Najeriya ko zai ci gaba da neman takarar shugabancin Najeriya a zaben baɗi ko kuma a'a. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.